Canam, canam. Barkan ku da war haka wa matasa barkan mu saka kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zuwa a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Kamar kullum ba. dama. Alhamdulillah Gora yau da me kika zo mana? To Gora aikin sa ranar uku ga watan Mayu da ta gabata ita ce ranar da duniya ta raya 'yancin 'yan jarida. Mhm. Studio Kalangu ma ba a barta a baya ba za mu saurari tsokacin da wata matashiya 'yar majalisar yara ta yi muna a yayin da ta kawo ziyara a studio Kalangu a madadin wannan ranar. A cikin takaitaccen rahoton na kuma za mu da ku garin gaya inda muka taɓo zancen haɗin gwiwa tsakanin matasa da hukumomi. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora kamar yadda na faɗa studio Kalanguma ta raya ranar duniya ta 'yancin 'yan jarida ranar larabar da ta gabata kenan inda ta buɗe wa al'umma ƙofofinta domin su zo su ga yadda aiki yake wakana a nan wajen. Haka ne Gora mutane da dama sun kawo mana ziyara daga cikinsu har da wata matashiya mai suna Sakina 'yar majalisar ƙananan yara cewa da Deputy Junior ga tsokacin da ta yi wa abokiyar aikinmu Maryama Ade. Uh... Gaskiya mun ji daɗin wannan ziyarar. tun da ni can ban san yadda studio kalangu yake ba yau na ga zahiri mun samu karuwa sosai an nuna mana abubuwa da dama wanda ba mu sani ba karuwar da muka samu za ta amfane mu sosai yanzu kun gora bani mu nufi jihar agades inda kungiyar kwadagon dalibai ta college da lise tare da ban hannun kungiyar shawarar matasa suka tsara wata gasar kwallon kafa daga ranar 30 ga watan afrilu zuwa ranar 6 ga watan mayu karin haske dai gora a cikin fasarar wannan rahoton da musa mamman ya shirya mana. Ƙarfafa danƙon zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewa a sararin makaranta da kuma jan hankalin ɗalibai ga yin wasan motsa jiki shine manuhar wannan kwamɓalar Abu Muhammad Narwa mataimakin babban sakataren ƙungiyar ɗaliban kwalojin Agadas. Motsa jiki a yankin Agadas na nan yana ja da baya. Shaida ita ce a lokacin da muka halarci kwamɓalar 'yan makaranta ƙungiyar Agadas ta rasa sau biyu. Wata fusa sa'a da mahukuntan jihar suka yabba amfani da wasan motsa jiki na ta zama dogarar kyakkyawar zamantakewa tsakanin ɗalibai Ibrahim Iksa mataimaki na biyu na majalisar jihar Agades. Cuɗanya tsakanin 'yan makaranta tana da muhimmanci sosai fashi kuma 'yan makaranta za su iya kawo gudunmuwa musamman ma taimakawa musu wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. Tsawon mako ɗaya ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suka zo daga makarantun sagandari takwas na jihar agada za su fafata. Gora a garin Gegime da ke jihar Difa ƙungiyar shawarar matasan garin ta tsara wani taro a cikin satin da ya gabata wanda manufar shi ita ce haɓaka kwanciyar hankali da haɗin kai tsakanin matasa. Haka ne gora matasa da dama sun halarci wannan taron. Sai ma kin ji a cikin fasarar wannan rahoton da abokin aikinmu Maina Abdullahi ya shirya mana. Kwamitin matasan jiha da zauren shawara na ƙungiyoyin matasa game da tallafin projen matasan Nijar bisa aiki sun shirya wata haɗuwar canza ƙwaraya domin ƙarfafa zaman lafiya da kyaukyawar zamantakewa cikin jihar Difa. a Abacha Alhaji Ari shugaban kwamitin matasan jihar Difa. Mun tantance mutanen Nigimi da Kaula domin yin musanyar kwarewa ta matasan yankin Difa. Masu ba da lamani da dama da suke zuwa nan ba su dama da matasa. Ya kamata matasa su tashi tsaye domin su taimaka cikin ayyukan ci gaban kwamin shine Wasu matasa da suka zo daga Kabalewa da Ingigimi kuma suka halarci taron sun ba da bayani kan amfanin da suka samu. A yaushe ana cewa akwai matsaloli ga matasa cikin kumin ɗin gimi kuma waɗannan matsaloli har yanzu ba a samu mafita warware su ba. Na farko ya kamata matasan gimi su haɗa kansu. Misali a gingime matasa ba su da aikin yi haka zalika ma a can kabilewa. Shugaban kwamitin matasan jihar ta Difa ya sa kira zuwa ga matasa don ganin matasan sun cimma bukatunsu ya wajaba ya zan dukansu sun guda cikin haɗin kai. Gora sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau wanda zai je da mu jihar Doso inda haɗin kai tsakanin matasa da hukumomi ya ƙaru sosai a cikin waɗannan 'yan shekaru. Haka ne Gora, matasa da dama sun shiga ayyukan ci gaban jihar su, hakanan kuma hukumomi kan dafa musu a cikin tafiyar tasu. Bari mu saurari fasarar wannan rahoton da Fadil Alo ya shirya mana. Canza ma'amula tsakanin mahukunta da matasan jihar Doso ta zame ba ga maciji ko kuma in ce wani yanayin kin yarda da ke wakana. Amma shekarun nan biyu na baya yarda da taurawa ta komo tsakanin ɓangarorin biyu sai da yayi Ali shugaban kwamitin matasan jihar Doso. ta hanyar wannan haduwa an yi ayyuka domin karya shinge da an yi shinge da ke hana wata zamantakewa tsakanin hukumomi da matasa eh, yanzu kam matasa direbobin kabu-kabu suma suna baiwa mahukuntan haɗin kai a fuskar kokowa da rashin kwanciyar hankali suleiman adamu shugaban sandikar 'yan kabu-kabu ta gaya wakulkan idi inda waɗanda ake ganin cikin aikinsu ana gani ya kamata a kira su a gaya musu hakan hakan yana da kyau haka ne idan ka ga matsala da tafi karfinsu za mu je mu gaya musu haka ne za mu yi aiki hannu da hannu domin kwanciyar hankali ta tabbata. A cewar Abdulaziz Halilu mataimakin babban sakataren gwamnan Doso ya ce wannan ba da haɗin kan ya samu ne biyo bayan wata fama da aka shayi. don sakamakon da aka kai ga samu yana da kyau sosai ganin cewa a yau matasan yankin doso suna kawo gudunmuwarsu ga hukumomi a fannin tsaro kuma a yau mun gode wa allah sun gane cewa suna da rawar da za su taka cikin tsaron yankin Wannan ba da haɗin kan wani gimshikin cin nasara ne domin ci gaban jihar zai ba da damar yunkurar da hamzari da ƙoƙarin dukkan masu ruwa tsaki ga al'amarin. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Mamman Adam. kwallon kafar mata na samun karamawa a tsawon mako guda ta hanyar wata kwamɓalar shirya ƙungiyoyi na mata na benin da nijar wata dama mai kyau ga waɗannan ƙungiyoyi da za su halarta ba da jima ba ga gasannin afirka su ne mena uben da zakaran nijar as garde national da ƙungiyoyin mata na ƙasar benin guda biyu galaxy fc da gamiyan fc da suka fito daga faraku domin rana ta farko ta kwambala da aka fafata a'a a da ke Yamai. AS Gard National ta faɗi gaban Gamiyan FC da ci hudu da banza. Sannan Mena Uben ta lashe Galaxy FC da ci biyu da ɗaya. Ku tuna Mena Uben za ta halarta gasar Ifowa a Kumasi kasar Ghana. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu.